Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da haka barkamu da sake sancewa a wannan san bidiyon a wannan bidiyon zan muku bayani ne akan dukkanin wanda yake son ya koyi komai kake son koya online to wannan bidiyon naka ne wannan wasu ya shawarwari ne da zamu baku akan dukkanin wanda yake son ya koyi wani abu a online ko eh, kana so koyi wani skill ne na online haka kamar hada application hada website da dai sauran business haka wanda zaka iya sa online to kai tsaye ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har ƙarshe wannan bidiyo ne ga dukkan wani mai so ya fara kasuwancin data mai so ya dika siyan data ko kuma mai so ya dika siyawa kansa data kana so ga dika siyan data to ga application nan mai matukar kyau kuma sannan wanda zai burge ka in dai har kana so ka siya data ko kuma ka kana yin business din data da shi wanda zaka rika tura kuɗin ka ka rika siyo mutane data kana sayarwa kana samun ribar ka cikin sauki kuma sannan data ce mai sauki a cikin wannan application din namu wannan application din namu sunan sa Monepe zaka iya shiga kai tsaye zuwa Play Store ka je ka download wannan application din mai suna Monepe zaka sayi data a farashi mai sauki da sauran service service na kowane layi da kuma TV subscription da dai sauransu idan zaka yi a cikin wannan application din namu mai suna Monepe kai ka garzaya Play Store Q ka je kai downloading ɗinsa kai tsaye downloading kyauta ne sannan kai register kuma sannan zaka yi tura kuɗin ka kuma sannan charges babu wani charges charges kaɗan ne charges ɗin da muke a cikin wannan application idan har ka tura kuɗi to ba za mu ɗauka maka naira hamsin ba cikin kuɗin ka ba a za mu yi charging ne wani wani percentage da ke da kuɗin na kuɗin daga tura ya danganta da yawan kuɗin daga tura za a za ka charge ka ne na wani percentage na kuɗin daga tura kar ka manta dan uwa ka je ka da wannan application ɗin mai suna Money Page dan uwa ka manta idan wani ne farkon ziyarta ka wannan channel ɗin ta mutu Ibrahim Takdu kar ka manta ka danna mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasancewa kare dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zarar mu dora kar ka manta ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka yau dan uwa kafin mu cigaba da wannan bidiyo muna tallata muku wannan application din namu mai suna Munefe Munefe ana muna sai da data a farashi mai sauki muna sai da data da zaka sai katin waya data ta kowane layi zaka iya siya da sauran service service da zaka iya siya a cikin wannan application din namu na Munefe zaka iya garzaya Play Store kaje kai download din sa kuma zaka taba description wannan bidiyon kai tsaye kai kai Play Store kaje kai download din wannan application din namu mai suna Munefe yau dan uwa bari mu ci gaba da wannan bidiyon abu na farko kafin ka fara tunanin idan har ka fara tunanin cewa za ka kirkiri wani abu a online din da muke ciki inda har ka fara tunanin cewa za ka kirkiri wani abu na farko shine ka tabbata cewa ka nemi matsaya guda daya akan abin da za ka koya me yake son koya idan game yake son koya hadawa idan program yake son koya ko me yake son koya to ya zamo cewa ka samu wani abu guda daya wanda wannan abin guda daya to shi kake son ka shi kake son ka koyi yanda za a yi ka hada shi kar ya idan ya zamo cewa ba za ka ci nasara ba inda ya zamo cewa ka raba hankalinka kala da inda ya zamo cewa ka raba hankalinka daban-daban daya social media daya kuma abin da yake son koya na kuma kallace-kallace Inda har kasance ka raba hankalinka dai da yawa fiye ma da haka wani za ga ya raba hankalin shi fiye da haka wani za ga yana son ya koyi kaza amma dai daga ya fara koya tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan yana ganin abu yana ganin kaza sai koma koyon wancan abin kamar masu irin neman kuɗi ne a online haka suna ganin an ce ga sabon website nan ya shigo to sai su ci gaba sai su ɗauko shi kun suna da wani website ɗin ma da suke da aka ce masa ana samun kuɗi to sai su shi wancan kuma sannan wanda ya shigo daga baya shi ma su shi su za su ci gaba to ka sani kai ba irin wannan aikin za ka yi ba amma dai kawai abin da ya dace da kai shine nan ka tsaya ka nemi matsaya guda ɗaya in har creating din bidiyo za ka yi akan social media to ka tsaya iya creating din bidiyo za ka yi a social media ya zama cewa ko da ce za ka hada da wasu ƙananan abubuwan wanda ba za su zama cewa sun dakile maka aikin ka ba ko kuma sun tsaye da kai ba amma dai akwai inda za ka gani cewa suna so su koyi abu amma da suka fara abun tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai gani sai ga sun sako wani abu daban wanda shi ma suna son su koye shi ba san da cewa ba za su iya jera su akan layi ba daga wannan sai wannan dan uwa wannan shawara ce ya kamata a ce ka dauke ta inda har ya zama cewa za ka koyi wani abu to kar ka haɗa da wani abu ka tsaya ka ware masa lokaci kamar wata biyu haka wata uku ko kuma wata ɗaya in ma sati ɗaya za ka ware masa in ma kwanaki za ka ware masa a sati a koda yaushe ka tsaya kana yin bitar sa kana ƙara koyon wasu sababbin abu a kansa to nan da nan za ka gani ka ƙware akan wannan abun sai kuma a hakan kuma zai baka damar zuwa mataki na gaba mataki na gaba shine me yake son ka koya me yake son ka koya ya kamata a ce ka zo na kai shawara kai tunani da kanka me kake son ka koya shin abin da yake son ka koya ta yaya wannan abin zai amfane ka da mun kada koyi abu ba ka kalli mafita ba a kansa ko mafita ta gaba ko kuma mafita ta yanzu ya kamata a ce komai za ka koya to ya zama wata cewa kana da dalilin da ya sa kake so ka koyi wannan abin in dai ya kasance kana da dalilin da ya sa kake so ka koyi wannan abin to tabbas za ka iya wannan abin abu na gaba shi ne, abin da kuke son koya ya dace a ce wannan abin online za ku koye shi ya danganta da yanayin riƙe abu da kake yi idan har ya kasance cewa za ka iya riƙe abu na iya kallon tutorial haka in ya kasance za ka iya riƙe wannan abin iya kallon tutorial haka ka iya wannan abin sosai to baka da wata damuwa za iya iya koyan abu a online in har ya kasance cewa za ka iya za ka bi ta wannan hanyar ne ko iya kallon tutorial ne ba sai maka wani ƙarin bayani ba za ka fahimci wannan abin to zaka iya koyon wannan zaka iya koyon wannan abin ta online amma inda ya kasance cewa kai kana so ka kware ne sosai to dole ka samu wanda zai dinka dan yin gadin ɗinka haka wanda zai ko kuma ka shiga makaranta haka online wanda za a koya muku wannan abin ana gadin ɗinku ana yi muku tambayoyi kuma sannan ana muku jarabawa wanda za ku iya amsawa har ku gane abubuwa da dama wanda ma za ku samu har da abokanan shira wanda za ka samu idan ka samu abokanan shira wanda za ku rika tattaunawa akan wannan abin da kake son ka koya ko kuma wannan abin da kake shiga kilas kake son kake koya to tabbas wannan abin zai taimaka maka wajen koyan dukkanin wani abin da kake so sai kuma kin zaka iya biyan kuɗin da za a ce zaka shiga kilasa haka ka koya ko kuma zaka iya biyan mutum kai individual haka ko kuma in ce personal haka ya duka koya maka wannan abin in ma a WhatsApp ne ko kuma a gida ya kasance ka tantance inda zaka fi iyawa idan wannan abin aka ce za a koyar da kai shi to ya kasance cewa zaka tsaya ka tantance wani abin zaka iya koya ta hanyar da za a iya da za a koya maka ko kuma ba za ka koya ta wannan hanyar ba inda ya kasance ta ga ka ga ka ga mutum ne ga ka ga mutum kamar a cikin aji haka ya maka komai na misali ya maka bayani ya nuna maka ga ya nuna maka practical da sauransu inda ya kasance wannan zaka iya ganewa to ya kamata a ce ka yi shi amma dai inda ya kasance baka da karfin yin irin wannan to zaka iya yin amfani da zaka iya amfani da online din domin ka fahimci abin da ka fahimta ka fahimci abubuwa da dama ko da a ce za a yi maka gyara a jiki to ba wai manyan gyara za a yi maka sai da ne maka kananan gyara amma dai ya kamata a ce inda har ko da a ce ma zaka iya koya to ya kamata a ce ka tsaya ka samu wanda zaka rike masa tambayoyi irin wanda yake so domin ba zai a ce zaka koyi wani abu ba kuma sannan baka da tambayoyin da zaka yi akan wanda wanda yake yin wannan abun ko kuma wanda yake shigo da wannan ko kuma wanda ya wannan kwas din ko wanda ya wannan tsarin ya kamata a ce ka samu wanda zaka ka bibiya kana tantaba sai yana yi maka ƙarin bayani akan abubuwa da dama domin koyon aba online kakka zama kamar mai neman kuɗi a online domin inda haka na so koyi abu a online dole ne sai ka nuna ce dole ne sai ka fidda magana cewa kai kamar neman kuɗi kake yi da wannan abun dole ne sai dai ka tsaya ka mai da hankali ka koyi wannan abun bayan ka koyi wannan abun to sai ka shigo da tunanin cewa ga kana tunanin cewa wannan abun da zaka yi ya za a yi ka mai da shi a matsayin kuɗi amma duk sanda kake son ka koya to kai ka tsaya ka iya koya yau wani shine karshen bidiyon na kar ka manta kai mana subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasancewa ka da dukkanin sauran shirye-shiryen mu da zaran mu dora kuma sannan kar ka manta ka danna mana alamar like idan wannan bidiyon ya bude ka ni ne na ku Ibrahim akan tiktok kar ka manta sai mun haɗa bidiyo na gaba